من الشيطان خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قديرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلبيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga ubangiji mai girma da da ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan majalisi domin ci gaba da tafsiri daga littafin Allah mai tsarki a yau wannan yammaci na 24 ga watan ramadana shekara ta 1439 wanda ya daidai da tara ga watan 6 miladiya 2018 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna taimako ya ƙara muna ƙarfin imani da riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mawallafin wannan littafin a shekaru Abubakar Gumi tare da almajirinsa shekka ismaila idris zakariya wanda allah ya nuhi ya jagoranci kafa kungiyar jama'a ta izalatin bid'a wa iqamatu sunna wayannan malamai sun koma ga allah allah ya karbi kyawun ayyukan su ya yi musu kurakuran muna addu'a ga dukkan malaman sunna allah ya kara musu rahama da gafara khalifan malam wato a shaifu muhammadu sani ya haya jingin mune masa addu'a allah shi mishi jagora allah ya kara mai taimako allah ya taimaki shugabanninmu baki daya ya musu jagora ya karfafa su ah, muna cikin suratul nisa mun tsaya aya ta ɗari da ishirin da bakwai wanda cikin tafsirin wannan aya mun ji bayani akan matsayin shari'a musulunci game da hakkin mata ɗan musulunci ta baiwa mata haƙƙi ta kare musu martabarsu ta girmama su ta azama ta karama su don haka babu wato filin suka ga musulunci cewa addinin musulunci ya tauye mace ko ya wulakanta ta wannan farfaganda ƙarya ce to za mu tashi a takwas, wanda yake duka bayani ne ci gaba da bayani ne a kan sha'anin mace a musulunci Allah Maɗaukin sarki yace wa in imra'atun in ya zan wata mace marfu'un ilin yi fasiru kafar ta ji tsoro da waqa'at tana hasashe min ba'daha daga mijinta ay zawjaha nushuzan cewa ya yi mata nushudi a sai ashe hadda namiji yana nushudi ana cewa na shazar ga kuma na an ce zaujin shaja eh to sai dai can wajen mace ana fassara nushuzul mar'ati shine ta saba wa mijinta ko ta saba ma umarnin Allah to yi haka to za a ɗauki mataki game da aka yi bayani na yi mata wa'azi da sauran abin da zai biyo baya to shi kuma nan nushuzul zauji shine tarakku'an tana jin tsoron ya ɗauke mata kai bitarki mudaja'atiha wato ya bar kwanciya da ita wata kasiri da yin takaitawa fi nafakatiha ya rike hannu wajen ciyar da ita wato ko tufatar da ita da sauran haƙoƙinta na aure libugu ha saboda ya samu ƙin ƙiwonta ya kita wato muhi a ilaihi ila ajama da minha wato ko kuma saboda yana hangen wata yana cinkan wata can wadda yake son ya auro au iradun ko mace ta ji tsoron bijirewa an ha wato bi wajen himiji ya bijire mata ya kawo da kanshi da gare ta to in mace tana jin tsoron wannan ga wani mataki da shari'a ta bata don ta ɗauka don a magance wannan matsalar Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fala junaha alaihima an ya kamar da alarma ya kanta amma mu kira da aka gare mu an yusliha ko an yusliha ba laihi tsakaninta da mijinta su yi sulhu ba wa teburin shawara a sulhunta a daidaita min aslaha daga aslaha wa fi qira'atin yasalaha bi tashdid as-sadi fihi idgham at-ta'i asli fi as-sadi to shine ko yusliha ko yasalaha duk dai ana nihin su yi gyara bai nama ma tsakanin su sulha shi masarin guda ne sulha wato su daidaita eh, sasanta kawon su wato wajen rabon kwana wannan fakati da ciyarwa mai an ta taruka lahu an kalban li baka ya ba Shi ne su zauna sai ta mai gida ni ah, daga yau na ɗauke maka kaza wato kenan ta ce ta sake wani hakkinta wato ko rabon kwana ta ce ta ɗauke mai wato rabon kwana ba sai ya sa da ita cikin rabon kwana ba lura da cewa ita ta kai wani matsayi wanda bukatar ta ta yi karamci don haka ba ta ma bukatar to ko kuma wajen na ta ce na na na ma doke ina da kayana na ma doke ma siyarwa ko na doke ma tufatarwa ko wani abu cikin hakkin ta ce ta doke mishi me yasa za ta yi haka talaban libaka isuba don tana neman ke wannan ta dore tsakaninta da shi kada wannan halin da take hange gare ya kai ga ya ta fa in rabbiya bi zalika in ta yarda da haka shikenan haƙƙin tana dan adam ne sai ya saki haƙƙi ne shikenan Allah ya babu damuwa Allah ya ya wa illa in ko bata saki haƙƙin ta ba tace ita sai an ba ta duk haƙƙin ta gaba ɗaya rabon kwana tufatarwa ciyarwa da sauran haƙoƙi fa'alar zauji an yi wa fiya ha haƙa ha wajibi ne akan miji ya cika mata haƙƙinta aw fari ha ko kuma in bai iya ba to sai ya rabu da ita dama qur'ani ya ce imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sharadi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sulhu khairun amma sulhu yayi wato koyaushe in aka samu jayayya tsakanin mutum biyu ko tsakanin mata da miji ne ko tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwa ko makwaci da makwaci to yin sulhu tsakanin su shi ne alheri min alfurqati ya yi a rabu tsakanin mata da miji wan nushuzi wal iradi kuma ya yi a samu ɗauke kai ko kuma kau da kai ga ita mata din saboda haka alkur'ani yana kwaɗaitarwa tsakanin mata da miji ko yaushe a yi sulhu a daidaita kada abin ya kai ga rabuwa ah, eh, shi ne ce kala ta'ala fi bayanin ma jibil alaihin insan bangiji yana mana bayanin ɗabi'ar ɗan adam wato wadda aka halitte shi da ita Allah maɗauki sarki ce wa umudaratil anfusu shuha wato an halartar da rayukan ɗan adam ga rowa shi ne shiddatul bukuli tsananin ruwa da son ai jibilat alaihi an halitta ɗan adam akan wannan halin son ka son kai da son abi ne bai son ya rabu da shi faka annaha ka ce dai rayuwar ɗan adam tana nan ko da an kai ruwa ko da an ka halitti ruwa tana nan gaba gare ta don haka wato tana da ruwa la ta gibu an ba ta rabuwa da shi almana abinda aya take nuni a nan annal mar'ata la takadu tasmahu bi nasibiha da wuya mace ta yadda ta saki hakkinta rabon nan nata na kwana ciyarwa tufatarwa ta saki wannan hakkin min zaujiha daga mijinta war rajulu shi kuma namiji la yakadu yasmahu ina da wuya shi rangonta alaiha gare ta bi nafsihi da kai ne idza ahabba gairaha in ya zan wato rayuwa ta tana hangen wata sai zan cika ma wannan hakkin sai yayi nauyi to amma dai adalci wajibi ne a koyaushe wa in sinu Allah madaukakin sarki yace in kun kyautata kuka kyautata ishratan nikahi kuka kyautata ishratan nisa'i zamantakewa da mata kuka kyautata kuka insani ba ku tawaye musu hakke ba har ma kun ka ƙara musu wani abu wanda ba ma wajibi ne ba kun ka ƙara wa tattaku kuka ji tsoron aljawra aljawra wato zalunci alaihin da akan mata fa inna allaha haqiqa ubangiji kana bai gusance bai gushe ba bima ta'maluna kabira masani ne ga abin da muke aikatawa bai jazi kun biki sai ya saka muku saboda haka wannan aya ta yi mu'alaja ta tattauna matsala yadda za a magance matsala tsakanin mata da miji idan wani yanayi ya shigo na canji na zamantakewa tsakanin Allah madaukin sarki ce walan tastati'u walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ta yi tastati'u an ta'dilu bangiji ya ce ba za ku iya daidaita so tsakanin ku da nisa tsakanin matayen ku ba ba za ku iya ba daidaita so ba wai ba ku iya adalci ba wanda ya fassara wannan wurin cewa maza ba ku iya adalci tsakanin ku da mata ba ba haka Allah yake ne domin Allah bai cewa ka yi abu kuma ya san ba ka yi ne kaga kenan akwai talakuli an ce ka yi adalci tsakanin mata ko ba ka iya adalci ba to kaga Allah bai umurtun mutum da abin da bai yawa ah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azama rai sai abin da take ya ashe wanga adalcin da anka ce maza su yi tsakanin matan su biyu ko uku ko hudu to suna iya wannan adalci wato adalci wajen siyarwa da tufatarwa da rabon kwana da mu'ashara mu'amala wannan namiji yana yin adalci nufa Allah ya wajen ta mai yin adalci amma so aikin zuciya ne yana yiwa ga mutum biyu ko ɗiyanka ne ko yan uwanka ne ko matanka ne kana son su amma wannan ya zan tasayin cikin ɗari wanga tamanin cikin ɗari wanga saba'in cikin ɗari amma a ce kowane tasayin cikin ɗari ko kowane ɗari cikin duka ɗari ba ka yi haka domin mi domin ba aikin ka bane abin da ya shafi son zuciya so cikin zuciya to wannan so na zuciya ko da kuna son ku daidaita tsakanin mata biyu ko uku ko ce son ta ya zan daidai tasa'in cikin ɗari kowace tasa'in cikin ɗari ce ko kuma tamanin cikin ɗari ce tamanin cikin ɗari to Allah ya ce ba za ku iya ba walau harastun ko da kuna kwaɗanyan haka fala ta milo kullal maila Allah ya ce amma kada ku karkata gaba ɗaya ila Allah fi tuhibbuna ha zuwa ga wannan da kun kai so bil kasmi wajen raba kwana wannan nafaka da ciyarwa wannan abin da a cikin zuciya na hihi so sai ja sai a wagga a bata kwana biyu ga kwana guda Allah ya ce taku da ya kaskar ku yi haka ko wajen ciyarwa wannan a wuce hakkinta wanda a rage mata hakkinta kada ku yi haka wannan sannan zuciya ku koyi Allah ba zai kama ku da shi ba amma in kun ka fito da shi ga hili kuka yi aiki da shi to wannan Allah zai kama ku saboda ku yi zalunci Allah ta baraka wata ala ya ce ba ta da ruwa yi ta anha sai ku bar wannan da aka karkace ma aka barta kal mu'allaka kamar wadda an rataye ma'ana wannan da son ta bai kai na wancan ba to in aka samu eh, aka fito da wannan son gani ne aka yi aiki da shi to za a ba wancan guda kamar ratayayya allati lahiya a yi mun ita ba gauruwa ba wala za ta ba alim ita ba mai miji ba tana nan tsakiya tana nan zingine take kora ita ke. wannan haramun wa in tuslihu idan kuka yi gyara bil adala fil qasmi fil qasmi wato kuka yi daidai to kuka yi adalci wajen rabon kwana ku kuka ji tsoron Allah kuka kiyayi yin zalunci ga guda fa inna Allah daga fura to Allah hakika ubangiji mai gafara ne ne ma fi kulubikum ga abinda a cikin ku min almaili na waccan karkata ta zuciya rahiman kuma mai rahama ne duk da kufi zalika ga wannan to wannan shine bayani akan adalci wanda Allah ya ɗora wa mutane mazaje da kuma wannan daidaitonsu wanda Allah ya ce bai aza musu ba don ba su iya annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi rabon abin da yake yi raba ga mata ne ko wani abu ne na ke ko kuma abin da yake rabon kwana duk da cewa ba a wajen ta mai rabon kwana ba sai ya ce Allahumma haza ka sami Allah wanda shi ya rabu na fi ma astadi ga abin da nake iya Allah kada ka zarge ni ga abin da bai iya shi ne abin da ya shafi so daidaita so cikin zuciya to aya ta gaba bangiji baraka wata ala ce wa in ya tafarraka وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله tafarraqa in akai ta kokarin daidaitawa a daidaita a sulhunta a gyara wannan a gyara wannan amma abin ya gagara har ta kai aka rabu to Allah madaukakin sarki ce wani ya tafarraqa in so rabu da junan ayat zauja bi talaq wato suka rabu aka samu saki tsakanin yughnillahu kullan to Allah zai wadatar da kowane ɗayan su an yi daga abokin zama ne min yi daga yalwashi ai yi daga baiwa ce. kenan a tsawon zama ana zaune ba daji a rabu rabuwa ba ta da ko ba ta da fa'ida to amma in abin ya kai tilas sai haka haka rabu to akwai cewa ko shi ma nufin da ya fi sai ya rinka samun damuwa da tunawa ya aka yi haka saboda dalilai da yawa saboda lokacin da mutum a wani mace a yan uwanta akwai gumunta ko yanzu ko yan uwan masu na yankin da su da ya fi kota da Allah bai jin damuwa yana yi wa zamanta gida ne ta kulla kulla ta kudda kudda da ya ce ko da yan uwa ne na saba ganin yan uwan yan miji ana jayayya tsakanin miji da mata duk su shiga cikin matar nan babu mai goyon bayan mijin nan ko guda mijin ba su goyon baya ne wannan mata suke goyon baya suke goyon baya sai an kai magana so ce shi abai da halin kwarai wancan ba ta da mai komi wancan ta kirki ta wani saba sanin wata illa ga ta gina to kaga duk waɗannan matsaloli na to yin akwai ɗaya ba yin akwai yara tsakanin kaga wayannan yaran an samu su wani tunani an bata musu rai sannan ita kuma ga damuwa da wayannan yaran Ta saboda haka amma duk da haka Allah ta baraka wata ala yake to Allah zai wadatar da mijin daga matar ita ma wata Allah ya wadatar da ita daga wannan mijin shine bi an rubuta ha zaujan gairahu Allah zai arzuta ta ya bata wani miji wanda ba shi ba koma wanda ya yi wa hu sannan Allah ya arzuta miji shi kuma gaira ha wata mata wadda ba ita ba ina yi wa ya samu da tsayi Allah ya alƙawarin in har an kai ga haka shi kuma Allah zai musu baiwa ah, wa kana Allah wasi'an Allah bai kushe ba mai yalwatawa ne da kalfihi ga halittunsa filfabila a cikin falala hakiman kuma Allah gwani ne shi ma dabbara hulun ga abinda Allah ya shirya ba halittunsa wa hada takiru wannan bi? wato wannan bidiyar bayani ya zo ne a lafin da rijali wato a kan abin da ya gabata can farkon tura inda aka ce a kawo muna ala nisa'i wannan shine aka yi bayani a karfafa bayanin sa domin abin ya kara fitowa ga gini to wannan aya kamar ta nuna ko da ta muku isara ne cewa allah ya alkawarin zai wadatar da miji da mata ta hanyar saki in suka saki juna ko to in an kai wani ba shi ko wani ba ana samun wadata da gare ko ba a samu akwai aya ko babu Allah ma baka da aya la ta dalila anna Allah ya hukunta ba da zalika abra ah, shi dai ka sani to bayan wannan akwai wata aya inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ah, ah, إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anki wani ayama minku ku aure mataye wanda ba su da maza da gaske wato gwabraye ko kuma gudare wanda yake da al'ayyi mu shi ce ita ce wanda ba ta da miji al'ayyi jami'in sa al'ayama sannan wa salihina min ibadikum sannan ku aurar da ku aurar da mata wanda ba su da miji sannan ku aurar da salihai daga cikin bayan kenan ayat tana faɗaitarwa cewa a yi ƙoƙari waɗanda ba su da aure a samu maka hanyar yin aure to can a ƙarshen ayat sai Allah ya ce in ya kunu ƙara. idan su wayannan mazan da matan sun kasance talakawa ne yughnihumullahu Allah zai wadatar da su min fadlihi daga baiwa tai sanadiyar auren kun ga ce aure suna zama sanadiyya a samu wadata Allah ya kawo mutum wadata yana da talauci sai Allah ya kawo ya wadata a sanadiyya kun ga wanga bangaren kenan ko wanga bangaren aure can kuma Allah ya ce wa in ya tafarraka yugunin na kullum min sati? in suka rabu Allah zai kawo musu wadata daga junan daga baiwa ce daga yawa ce to kun san akwai wata magana da ake tayi taya a matsayin hadisi amma muna tare da dokta na islamic studies bari mu ji shin hadisin na ya inganta cewa wani ya tabo wani annabi ya ce talauci gare sai ya ce kana da aure ya ce bai da aure to ya ce sai kai aure ya ce ya aure ya ka abin nan bai daga ba ya sake dawo yace to talaucin nan bai daga ba yace to kare ya aure wai har ya kai hudu to ya magana hadisi nan ga ta mala <laughs> to ina jin hadisin nan babu shi an yi bida ha an gaji ba gane ba an yi bida an yi bida an yi bida ba a gane to amma dai tushen aya ga yana nuna cewa ana iya samun wadata daga aure to kaji akwai hadisin dan mas'udu ko asar daga ibn mas'ud cewa ku nemi taimakon Allah da neman arziki ta hanyar aure kaga duk ma'ana aya gaji dan dan mas'udu ai ya takallama bil qur'ani domin wato suna makarantan qur'ani sune malaman amma imamul qurtubi ya kuka kawo ta riwaya wata hikaya ba hadisi bane hikaya yace wa ruwiya an Jafar ibn Muhammad har waito daga Jafar dan Muhammad shine wanda ake cewa Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci cikin malaman Madina malaman musulunci duka sun yi ruwaya daga gare shi akwai hadisai hadisai da aka rawaito gare shi malik imamu na malik ya rawaito su buhari sun rawaito amma in shi ana cewa yana ɗaya cikin limaman eh kamar yadda suke ta sayi da na ali da imamu ali cikin limaman su hasan da husaini cikin limaman su to shi ko jabar sadiki cikin zuriya husaini ne domin shi dan muhammadu bakiri ne shi ko muhammadu bakir dan ali ibn husaini ne shi ko husaini dan ali ali dan abi talib don haka yana cikin zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam ta gemin imam husaini amma jinginar da yan shi'a sun kai gare bai rage mai daraja yana nan da daraja sai malamin musulunci kuma wato malami na Allah mai yawan ibada mai yawan karatu na taɓa karanta wani tarihi da ake cewa shina cikin waɗanda a gaba gaba cikin malamin musulunci wajen hada ilimin addini da na zamani masanin kimiyya ne ya za ku hasara wani kimiyya chemistry sannan masanin fizik ne sannan masanin likitanci ne a ambaci ilimomi na zamani da yawa an ce akwai babban malami na kimiyya wanda ake ce ma Jabir ibn Hayyan to gare shi yayi karatu duk wanda suke da karatu wanda suka san karatun zamani da da philosophy suna karatun Jabir sun san sunan Jabir ibn Hayyan to gare yayi karatu ka san ko ai da za a ce yayi kama da babane ko. ko saboda haka alama ce ta ilimin Imamu Jafar as-Sadiq an ce abin da yasa ake ce mai as-Sadiq saboda ba taɓa jin karya gare yau babu karya ƙarya ba ta zuwa ta ji ta gabaci ne sai sake ce mai ja'far sadiq to an ruwaito da gare shi anna rajulan cewa wani mutum shaka ilaihi alfaqara ya kawo mai koke da aka maka Allah gafa kamala ya sayyidi talauci ya dame ni ina da matsala na samu jaraba da talauci fa amara hu bin nikahi sai jafar sadiq rahimahullahu sai ce sai kai aure sai ce ya aure fa zahaba rajul fa tazawwaja wannan mutum ya sai ya aure thumma jaa a wa wata ka al bakar ya sake dawa karo na biyu ce akan maka Allah talaucin nan yana nan cikin gidan nan bai sai ko ina ba mu rabu da shi ba to fa amara hu bi ya ce to wannan matar da ka aura sakatta sai ce ya saki matan ya saki auren da yi bai a bai ce ya kara ba sai ya saki saki wannan matar da kawo fasu ila an haɗin yin aya sai aka tambayi shi game da wannan aya cewa waka da muka karanta wa in yatafarraqa idinillahu kullum min sa'ati da aka tambayi shi sai qala sai yace amartuhu bin nikahi farko da ya kamin kokin talauci na hore shi da yin aure la'alla gumi ahli hadhihi aya ko ta ya zama cikin wasu mutanen wancan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yace in yakunu fuqara ayyuhum Allahu min fadli don akwai waɗanda ke na Allah ya tanadan ma ya zan sanadiyyar arzikin su da wadata su ta huska aure ba kowa da kowa ba to in yana ciki to sai ya zan a dace ya rabu da wannan talauci yace to falam ya kun min ahli tilkal aya don haka sai ni da ya dawo sai na gano bai cikin waɗanda wannan aya take aiki a kansu yace to to da nika haka amartu bi talaki sai na hore shi da saki fa kultu fala allahu min ahli hadhihi aya yace to wala allah yana cikin wanda in sun karabu ta hanyar rabuwar nan sai Allah ya kawo muku karabu manya to saboda haka cewa a yi aure saboda a guje talauci dai daga jikan manzon Allah wannan shi an samu wannan ya kaya daga jikan manzon amma dai hadisi kara daga manzon Allah to har yanzu dai muna na ana ga walillahi ma fi samawati ba. ma ka karanta ko walillahi ma fi samawati wa fil ardh Allah shi ke da mallakar duk abin da a cikin samai da duk abin da a cikin kasa akwai mai ja babu jayayya ba wani tudun da wani ce shi ya adda mallaka wanga ba Allah ya halitta shi ba ba wani yanki ba wani abu na halitta wanda wani ke ikirarin ta shi halitta shi don haka duk kayan Allah ne sai dai wanda zai ba aro ya ba shi ko mustakhalaf mustakhalaf wanda Allah zai sanya khalifa Allah ya ba shi tsaro cewa tsare wannan wala kada wasaina alladina wa bil kitab hakika mun yi wasiti mun yi umarni ga waɗanda an ba littafi wato ahlul kitabi yahuda da nasara min kabli kuma wanda aka ba littafai gabanin wai ya ku sannan mun yi muku umarni wasiti ya ahlul qur'ani ya ku mutane alqur'ani kulla, wannan wasiyata Allah wannan umarni Allah shine ku ji tsoron Allah ai kafu ibabu ku ji tsoron hukuma Allah bi an tuki ihu shine kuwa Allah biyayya subhanahu wa ta'ala dama takawa tana nufin bin umarnin Allah mutum ya yi abin da Allah ya ce aikata ya bar abin da Allah ya ce ya bari in ya yi haka wannan umarnin Allah da hannuwa da hannun Allah sun zangar kuwa ga shi kariya daga barin shiga wuta don haka ya ce ce ittaqullaha ko ittaqillaha ana cewa sa garkuwa sa kariya tsakaninka da azabar Allah to ba ka da wata garkuwa ko wata kariya tsakaninka da azabar Allah sai wannan bin umarnin Allah da hannuwa da hannun daga hannun wa kulna kuma mun ce musu ko mun ce muku in ta kafuru in kuka kafirta ma wasitin bihi kuka bar wannan wasitin wannan umarnin da Allah fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawa wa ma fi to lalle abinda a cikin samai da abinda a cikin kasai duka na Allah ne khalqan wa milkan wa abidan Allah ya halitta wannan halittun shi yadda mallaka su kayan shi ne kuma bayi ne fala ya durru bi kufrikum Allah ba zai cutu ba don mutane sun kafice sun kimai biyayya wato da a ce mutane gaba ɗaya kowa ya bijire ma Allah ya ce ba mu yin abin da kake so ba mu bari abin da kake a bari to mutane su za su cutu ba Allah zai cutu ba domin da'a masu da'a ba ta kara ma Allah komi sabon masu sabo bai rage ma Allah komi sai dai su sha azaba ta duniya da ta lahira Allah ya ba mu ikon bin sa wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadaci an khalqin an khalqihi wa ibadatihi wato mawadaci ne daga halittunsa ba ya bukatar taimaka mai tara mai wani abu ko wani arziki ko wani abinci kuma ibada su ma ba ta kara mai daraja ba ta kara mai mulki kamar yadda wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ah, wa ma al jinna wal insa illa liya'budun ma خلقت الجن والانس الا illa ما خلقت halarci jinsa aljannu da mutane ba dan komi sai dan su bauta shi ma wuri da minhum min ba da mihin wani arziki da gare su san bayina da mutane ke mallaka su mutum ya mallaki bayi sai yanki kata ya gona ko fage don su zanka za su nemi aiki ko haka ba ko ya samu shanu garukan shanu su taimaki domin bayan nan za su kara wa tattalin arziki ne faɗi da ƙarfi to shi ubangiji bai buƙatar wannan ƙari wato ko abinci ko tattalin arziki daga bayansa aljannu da mutane baki daya mama wuri ba yi tsaye mun kuma ba da neman su ciyar da ni inna allaha huwa razzaq allah shine mai arzikawa zulku wata matin wanda yake kuma ma'abuci karfi wannan shine matsayin allah subhanahu wata'ala a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi kudusi ne cewa da na farko da na ƙarshe mutane da aljannu gaba ɗaya kanu ala a taƙa ƙalbi rajulin wahidin min sun ka zama bisa ga takawa da jin tsoron Allah da biyayya ga Allah kamar zuciyar mutum guda wanda ya yi takawa cikin mutane kun ga ana yi misaltawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kowa zuciya ta zama kamar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadda da shedan hadda iblis duk aljannu gaba ya mutane gaba wannan bai kara wa Allah komi to kuma aka san haka da a ce han mutane har aljannu tun da farko har na karshe su ma su zama ala kalbi a fajarin rajulin wahidin milku mafi fajircin zuciyar mutum guda daga cikin mutane ko aljannu kaga ana iya misalta da shaidan don ya yi kowa karyar hali da ya jere ga Allah to kowa zuciya ta zan kamar ta shaidan babu na kwarai to wannan bai rage ma Allah komi saboda haka wa kana Allah ganiyan hamida Allah bai gushe ba mawadaci ne kuma abin gode ma mahamudan fi sun ihibihim walillahi ma fi samawati wa ma fi ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi yadda mallakin duk abin da a cikin sammai da wanda a cikin kasai kun ga nan ku an maimaita walillahi ma fi samawati hawari uku ko to wani wanda bai san sirrin qur'ani ko bai san da lugar larabci take ta ba, sai ce qur'ani ana takarari Ƙur'ani ana maimaita magana guda sai ga an maimaita ta so biyu ko so to mi da ba a barin guda ɗai ai guda ɗai ta isa ba sai an maimaita sauran ba ta ji jahilci bai san qur'anin shi yasa aka ce wai mustashriqun miyagun turawan nan da sun ka shigo suka koyi larabci suka koyi ƙur'ani suka koyi hadisai da fiqhu na cikin sukar da suka Alƙur'ani. wai alkur'ani yana da takarari alhali takarari a wajen malaman balaga ma suna cewa a mai fa’idar in ya zan takarari don wata fa'ida ce ko ga magana ɗan adam babu komi mutum ya maimaita wata magana domin wata fa'ida da zai ƙara abinda kawai adda damuwa wajen malamin ta kararun mumillun wato wanda yake ta karari na ba ta fa'ida ta maimaita zai kosar da mai sauraro to amma duk abinda ka ga an maimaita cikin alkur'ani akwai wata fa'ida maimaita shi ko kista ta ta annabi Musa ka ga an maimaita ta nan can kuma kissa annabi Musa ko samuda da ada can ga kista samuda nan ga ta samuda can ga ta ada kuma nan ga ta adawa to akwai fa'idar da ta sa an kai haka akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan wannan da yawa akwai wani tayi da aka yi ce ma al-burhan fi tawjihi mutashabih al-qur'an Ya yi mu'alaja wannan kadiya sosai da sosai duk abin da aka maimaita cikin ne, sai da ya ambace shi a ambace shi nan saboda kaza nan kuma a mutum saboda kaza to ba shi ne ba akwai malaman da sun kai wannan rubutun da yawa in muka duba tan farko da aka ce lahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da biyo baya gare shi wala kada wa zainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla kamin Allah ya horo akan takawa sai ya tuna muna cewa ba shi adda mallakan mu shi adda mallakan sammai da kasai da abin da a cikin su saboda haka ashe neman da yake yi ta mu ji tsoron sa mu biyayya gare shi ba dan mu kara mai wani abu na duma don yana da cikakken mallaka ga duk abin da a cikin sammai da gaske kaga an kawo shi da a kawo dalilin umarni da takawa sannan na aka ce wa in ta kafuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi kuma an kawo lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi shi kuma don a nuna muku ta ko kun mutunce ma Allah ba ku cuce shi da komai ba ko da duk kun kafirce ba ku cuta ma Allah da komai ba sai aka sake jaddada cewa fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil nan kuma aya ta 132 an ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai aka ce wa kafa billahi wakila domin a nuna mana cewa Allah shi ne ya kamata a miƙa ma al'amari domin tun da dai shi an mamallakin mai da kasai to ya cancanci mutum ya miƙa al'amari ne gare shi kamar yadda ayatul kursi take nuna cewa wala ya udu Allah shi adda mallakar abin a cikin samai da kasai kuma tsaron su da kulawa da su bai mai nauyi to kaga wannan ayar fa'idan maimaita walillahi ma fi samawati ma fil ardh don a biyo da wata fabin lahi wakila wallahu ala ai shahidan da anna ma fihi malam Allah ya isa mai shaida cewa abin da cikin sa mai daga sai shine yake da mallakar su in ya sha in ya sha in Allah ya ga dama yuzhibukum ayyuhan nas zai tafiyar da ku ya ku mutane ya kawar da mutane daga doron kasa gaba daya wa ya ci bi akari ne ya zo da wasu mutanen badalaku ko ya zo da wata halitta ta daban ba ku ba kamar yadda an yi lokacin da babu dan adam musu doron kasa ko ba ai ba an yi lokacin da babu dan adam musu doron kasa a wancan lokaci aljannu sun yi lokacin da su suke rayuwa musu doron kasa in ka ga wani gari garin aljannu na in ga wata masarauta masarautar aljannu ta in ga wata gwamnati gwamnatin aljannu ta to amma da suka yi wa Allah laifi sai Allah ya yi gaba da su ya ce su koma musu da tsawon dukka da tsibirai wanga doron ƙasa 'yan adam za mu zo su zambi su zama nuna sai suka zan halifofi daga lokacin da Allah ya halitta annabi Adam alaihi zuwa yau don haka aljani in ka ga ya shigo cikin inda muka zama fata yi ba wuri ne da ba da shi ba duwatsu aka ce sai su haye da tsawon nuka da kuma tsibirai ta mazaunin su. saboda haka ashe abu ne mai sauƙi ga Allah tun da ya gwada an gani in mutane mun ka wato in ya ga dama saboda mai himu ko ma ba mai laifi ba in ya ga dama yana iya tafiyar da mu ya zo da wasu hali wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance mai iko ne akan haka man kana yuri da sawabin duniya man kana كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا wanda yake nufin sakamakon duniya da aiki ne yana yin aiki wanda ya kamata a nemi lada amma shi ba da yake so ba duniya yake son a bashi da wannan aikin da yayi fa inna allaha thawabu dunya wal akhirah to ya sani cewa da sakamakon duniya da na lahira duka wajen Allah yake liman arada ku wato ga wanda ya nuhe shi la inda gairihi ba a samun duniya ko lahira wajen wani Allah falima ya talifa ahaduhum al-akhassa to me zai sa mutum ya nemi matsakaici shine sakamakon duniya wahala talabar alami da bai neman sakamakon mafi ɗaukaka da ya filafi shi ne ya yi filafi ya zara ke aikin sai ya nau Allah hai su kana matsalabu layu da ila inda da yake ba a samun wannan abin da ya kaɓe sai wurin Allah kamata a yi mu nemi duk abin da za mu nema wurin Allah kuma in za mu yi aiki mu yi aiki don Allah domin mu samu sakamakon lahira wa kana Allah basira Allah bai gushe ba mai ji ne kuma mai gani ne li Hawa ne. Allah ya sani kuma yana gani yana jin dukkan halayya al-mawjuda samanni wa huwa taqibun li qawlihi wannan bayani ne ga abin da ya gabata ta inda Allah ya ce wa abudullaha ku bauta ma ubangiji wala tushriku bihi shay'a kada ku hada wani da shi ila qawlihi ta'ala har zuwa inda Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su wata inuwa da wani ma ita ce inuwa aljanna na lokaci yayi alhamdulillah lura da lokaci za mu tsaya nan sai kuma gobe Allah ya hada mu Allah ya saki hada mu muna roƙon Allah Allah ya karɓa mu mana wannan aiki ya sa samu tare a cikin lada kuma Allah ya amfanar da mu da wannan ayoyi da muka ji ما الله يبارك فيكم عيدكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله آمين Thank you.